Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Talata 25 ga watan Yuli shekarar 2017 kan mitoci da suka hada da 25, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jimu ta tashar VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da safiyar nan. Baba ya kuma kiri ne tare da Mahmud Lalo za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Wasu zaɓukan shugaban ƙasa da za a yi a wasu ƙasashen Afirka uku a watan Agusta mai zuwa na ci gaba da jan hankula za ku ji waɗannan ƙasashe ne. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kan yankurin samar da zaman lafiya a rikicin gabas da tsakiya ya yi kashedin cewa akwai buƙata a samar da maslaha kan rikicin da ke faruwa a birnin Kudus kafin wata Juma'a mai zuwa. shugaban amurka donald trump na ci gaba da nuna matsin lamba ga 'yan jam'iyyarsa ta republican da su amince da dokar samar da sabon tsarin kiwon lafiya to ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar malam sa'adu da ya rashi iyalansa a cikin ambaliya da ta faru a sulija a makon da ya gabata ya musanta samun taimakon naira miliyan hudu da dubu dari biyu kamar yadda jaridar daily trust ta rawaito an buga ga jarida daily trust ta bani miliyan hudu da dubu dari biyu kuma ni alhali dubu dari biyu ta buge to biyo bayan kashe wani shugaban wato maharba a gombe da ake kira bukar jimaita da suke yaƙi da boko haram an kuma yi kira ga su maharban da su yi kokari su ci gaba da aiki sannan kuma gwamnatin jihar adamawa ta ci gaba da yin alkawari cewa za ta ba su taimako duk abin da membobin suke yi ina roƙon su kar su sai sun aje aikin nan babu ba ta yiwuwa ba wani muke ma gyara ba kanmu muke gyara bayan haka kuma za ku ji cewa wata kungiyar matasa da ake kira not too young ta shirya zanga-zangar lumana zuwa majalisar dokokin najeriya da zumar neman a rage shekaru shiga takara saboda matasan su samu daman tsayawa takara a najeriya to ko bayan haka akwai shirin tsaka mai wuya da aliyu mustapha sokoto zai gabatar amma duk sai bayan kun sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum wasu kasashen afirka uku za su gudanar da muhimman zaɓuka a watan agusta mai zuwa waɗanda suka hada da angola da kenya da rwanda kuma duk da cewa kasashen uku na da bambance-bambancen a tsakaninsu dukkanin zaɓukan uku za su kasance masu jin hankula a rwanda wacce ƙasa ce 'yan karama da ba ta da iyaka da teku za a yi zaben shugaban ƙasar ne a makon farko a tsakanin ranakun uku da hudu ga watan na agusta kuma ɗan takara da ya fi farin jini shine shugaba paul kagame wanda yake mulkar kasar tun bayan kisan kare dangin da ya faru a shekarar 1994 a kenya kuwa zazafar karawa za a yi a ranar 8 ga watan na agusta tsakanin shugaba uhuru kenyatta da shugaban yan adawa raila odinga ƙungiyar tarayyar turai ta eu ta yanke shawarar cewa ba za ta tura masu sa ido a zaben rwanda ba amma za ta tura masu sa ido 100 zuwa kenya shan kai da odinga yi a zaben 2007 ya haifar da tarzoma siyasa da ta kabilanci wacce a kwashe makonni ana yi a duk fadin kenya inda sama da mutane 1,100 suka rasa rayukansu to kuma daga lokacin aka yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kuskurima domin kauce wa sake aukuwa wannan rikici ƙasa ta ƙarshe ita ce angola mai arzikin mai a kuma ranar 23 ga watan agusta ƙasar wacce ke kudancin afirka za ta gudanar da zabenta na farko cikin gwamman shekaru ba tare da shugaba wato jose eduardo dos santos akan karagar mulki ba dos santos mai shekaru 74 wanda ya sha zuwa kasar spain neman magani zai sauka daga mulki bayan da ya kwashe shekaru 38 yana mulkar kasar ta angola zaben ba zai kasance mai tattare da rudani ba domin 'yan kasar za su yi zaɓe ne tsakanin da ɗaɗɗiyar jam'iyya mai mulki da kuma ta 'yan adawa wakilin majalisar ɗinkin duniya a kan yunkurin samar da zaman lafiya a rikicin gabas da tsakiya ya yi kira da samar da matsalaha cikin gaggawa akan rikicin da ya dabaibaye masallacin al'aqsa wanda yahudawa ke kira temple mount da ke birnin kudus yana da matukar muhimmanci a samu mafita a kan wannan rikici daga nan zuwa juma'ar da ke tafe in ji wakilin majalisar ɗinkin duniya da ake kira nicole mladinov ya yi wannan furici ne yayin da yake ganawa da manema labarai bayan wata tattaunawar sirri da ya da mambobi na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya kuma kara da cewar hadura da ke ƙasa za su iya ƙara ta'azzara idan har aka kai lokacin da za a yi wata sallan juma'ar ba tare da an samu matsalaha ba miladinov ya jaddada cewa yana da matukar muhimmanci a ci gaba da tafiya akan turbar da aka saba tun a shekarar 1967 wajen tafiyar da masallacin da wajen ibadar yahudawa da ke birnin kudus ya kuma yi kira ga isra'ilawa da falastinawa da suka yi zuciya nisa ta hanyar gujewa ayyukan da za su iya ta da husuma ministoci daga nahiyar turai da afirka na wani taro a tunisia domin nemo bakin zaren matsalar kwararar 'yan gudun hijira da ke fitowa daga afirka zuwa turai inda sukan bi ta tekun mediterranean mai cike da hadari bayan sun taso daga kasar libya a wata matsaya da suka cimma a jiya litinin a birnin tunis ministocin sun amince su tunkari matsalar ta fuskoki daban-daban waɗanda suka hada da fayyacewa mutane irin haɗarin da ke tattare da yin ƙaurar ba bisa ka'ida ba da yiwuwar a maido da mutum gida tare da tattaunawa kan dalilan da ke sa bakin haure ke barin gidajensu da kuma ɗaukan matakai akan masu safarar mutane ƙasashen da suka halarci wannan taro sun hada da algeria da austria da chadi da masar da faransa da jamus da italiya da libya da kuma mali sauran sun hada da malta da niger da slovenia da switzerland da tunisia da kuma estonia wacce ke rike da shugabancin majalisar kungiyar ta tarayyar turai kuna shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc babban mai ba da shawara kuma suriki ga shugaban amurka jared kushner ya musanta zargin cewa shi ko wani daga cikin gangamin yakin neman zaben trump ya yi wata gana wanda ba daidai ba da rasha gabani ko kuma bayan zaben amurka da aka yi a bara babban dan trump da ake kira donald trump jr da tsohon shugaban gangamin yakin neman zaben trump paul manafort su ma sun ba da bayani ga kwamitin majalisar dattawa na amurka mai kula da fannin shari'a kushina wanda yake aure 'yar shugaban ƙasa ivanka ya kuma wato da yake kuma ba da shawara ga shugaban ya faɗa wa manema labarai cewa yi wa shugaba trump da amurka aiki abin alfarma ne kuma wata dama ce da ya samu na rayuwarsa yana kuma nuna godiya da wannan dama da aka bashi domin yin aiki da wato muhimman batutuwa da suka hada da samar da zaman lafiya a gabas da tsakiya da farfado da kaifin basirar amurka da ke da shi wajen fitar da dabaru sarkin na trump bai ba da amsa a kan tambayoyi da manema labarai suka mai ba a ɗaya ɓangaren kuma shugaban amurkan donald trump na ci gaba da nuna matsin lamba ga 'yan jam'iyyar republican da su amince da dokar samar da sabon tsarin kiwon lafiya yana mai cewa an yi ta maganganu ba tare da an aiwatar da wani abu ba yayin da ke magana a ɗakin karɓar baki da ake kira blue room a fadar white house shugaba trump ya cicciki sanatoci 'yan jam'iyyar republican inda ya ce ba su cika alkawarin da suka ɗauka na kawarwa tare da mai gurbin dokar tsarin kiwon lafiyar nan mai rahusa ta affordable care act ba wacce gwamnatin tsohon shugaba barack obama ya samar shugaba trump ya ce duk sanatin da ya jefa kuri'ar adawa da buɗe muhawarar yana faɗa amurka cewa ya aminta da tsarin kiwon lafiyar kiya mai cike da abin tsoro labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc bayan jaridar daily trust a nigeria ta bugo cewa gwamnatin jihar niger ta baiwa malam sa'adu abubakar da ya rasa iyalinsa ambaliyar ruwan sama a suleja a makon da ya gabata naira miliyan 4.2. biyu malamin ya shaida wa wakilinmu mustapha nasir batsari cewa naira dubu dari biyu kawai ya samu ba kamar yadda jaridar ta wallafa ba eh, gwamnatin jihar an ce ta kawo gudunmawa amma ni an bani dubu dari biyu amma kuma an buga ga jarida dari tarawai ta bani miliyan hudu da dubu dari biyu kuma ni alhali dubu dari biyu ta buge ni. mina ne matsayinka akan wani al'amari yanzu? Ni dai matsayi na har ina son a bincika man addition abin nan garanti an bani miliyan hudu da an hana mani koko jaridar ne ta yi wannan karya shi muke son a tona mana majiri da harakati. To amma kai ka tuntubi mutanen da suka yan jarida da suka bugo ita wannan Daily Trust ne? Eh, mun tuntube ta. Me suka ce muku? Da mun tuntube ta na ce to ku ya haka ni na an bani kuɗi dubu ɗari biyu kuma na ga kun rubuta miliyan hudu da dubu ɗari biyu. Ine hmm. suka ce su haka aka ba su. a lokacin da na kira babban daraktan kamfanin buga jaridar ta Daily Trust Alhaji Manur Dan Ali akan wannan batu, ya ce in nemi wakilinsu na jihar Niger, wanda kuma na yi ta buga lambar wayarsa amma bai ɗauka ba. To sai dai na kira shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga wanda ya ce a yanzu haka yana makodi ta jihar Benue ya ce gaskiyan lamari ba su kai ga bayar da kudaden ba. Amma a magana nan da nake da kai har yanzu ba a bamu kudin ba tukunna amma mai girma sauna ya riga ya ba da approval muna kuma bin Ministry of Finance don su mu wannan kudi don mu ba su. Wata miliyan hudun bai zo ba kenan. amma ran kai daɗe tun da ba ku kai gaba shi ba me yasa kuka ba jarida har ta buga cewa an ba shi miliyan hudun nan wallahi ban san yadda aka yi ba suka fitar da wannan bayanin don dai ni ban karanta interview ba kowane jarida ba a cikin makon jiya ne dai gwamnatin jihar Niger ta sanar da ba da tallafin naira miliyan talatin ga waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa a yankin na Sulaja inda aka samu asarar dukiya tare da mutuwar mutane goma sha hudu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Gwamnatin jihar Adamawa da ta sha fama da ayyukan Boko Haram ta mika jajinta ga rashin maharba da suka mutu a fagen daga a yaƙi da suke yi da Boko Haram kuma ta sha alwashin ci gaba da taimakawa maharban a wannan yaƙi. Ga Ibrahim Abdul Aziz da ƙarin bayani. Ahmad Sajo da ke zama kwamishinan yaran labarai da tsare-tsare na jihar adamawa ya ko bai ma tallafin da gwamnatin jihar ke badawa. Yawanci waɗanda muka fi taimakawa su ne maharba ɗin nan mm. ta hanyar ba su ɗan allowance da kuma ba da kuɗi sojoji su ba su albarushai because su ma suna rawar gani musamman ka je ta madagali akwai su suna nan su ma suna ba da nasu gudumawa. to gaba ɗaya dai gwamnati eh, da adamawa da kuma ƙananan hukumomin inda ake wannan gwagwarmaya suna ba da ɗan isa ne ta hanyar tabbatarwa sai sun samu makamai da za su yi kana da shi. shi dai buka jimeta da ake walakabi da kwamandan mutuwa wanda yan boko haram suka kashe a fagen daga kullum cewa yake ba gudu ba ja da baya ni ne kwamanda bukar jimeta na gombe abin da ya faru da abin da Allah ya kaddara ba ma baya wuce ranansa abin da Allah ya nufa mu da mun gode a jama'a mun gode a wayanda suke bin bayan mu su ci gaba da hakuri mai hakuri mawadaci ne mu dai mun goyon baya wayanda suka bi bayan mu nan tunda ba su ki magana mu ba alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode musu za mu ci gaba da yi din ne kasan mu ne ba za mu bari ba Aisha Gombe da ke zama kwamandan mata a kungiyar maharban ta ko nuna alhilinta nema da cewa tiya abu dai kan bai mana daɗi ba muna mai ba su hakuri su yi haƙuri da abin da ya kasance haka su yi haƙuri da abin da ya faru gaba mu ina ba su haƙuri kuma su waɗanda suka rasa rayukansu ina jajantawa ina iyayensu. To sai dai kuma duk da wannan ma rashi da aka yi shugaban kungiyar maharba a jihar Arewa maso gabas Alhaji Muhammad Usman Tola kira ma ya ga maharba da kada a ja baya. Ina so kowa ne membobin mu da na ciki da waje kowa abun nan da ya ji ina roko kowa ya kwantar da hankalinsa kowa ya yi haƙuri ya koma bakin aikinsa kara bar aiki duk abun da membobin suke yi ina rokonsu kar su sai sun aje aikin nan babu ba ta yiwuwa ba wani muke ma gyara ba kanmu muke gyara kowa ya yi haƙuri ya koma bakin aikinsa kawo yanzu rayuka da dama ne masu wanta sanadiyar wani rikici na boko haram da aka shafe fiye da shekaru bakwai ana fafatawa ibrahim abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Wasu matasa a Najeriya suna shirin gudanar da wata zanga-zangar lumana zuwa Majalisar Dokokin kasar a wannan safiya akan neman majalisa ta rage yawan shekaru da ke hana matasan shiga takara a Najeriya. Ga rahoton da wakilinmu sali Shehu Ashaka ya aiko mana. Ƙungiyar neman bawa matasa masu ƙarancin shekaru damar rika tsayawa takarar zaɓe na Too Young throne za ta yi gangami zuwa Majalisar Dokokin Tarayya a talatan nan don matsalan lamba a amince da buƙatar da majalisar ta jingine. Har sun kusa cimma nasara ga wannan kamfe ɗin kamun majalisar ta dakatar da batun. Hamza Lawan ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar ne da ke ganin matasa ba za su ba da kunya ba in dai aka ba su dama. an yanzu constitutionally ba za mu iya mu saya muna so a zaben mu so muna so su dan rage shekaru na zabe saboda mutane su iya su zabe matasa in an ba matasa daman daidai su da za su je su yi zabe su dan sa wanda suna so kar national assembly su saya cewa a za ka kai wannan shekaru kafin ka fito a'a muna so duka ya zama equal dukanmu. Gashi za ku yi wannan tattaki idan kuka je har kuma majalisa ta zo bata saurare ku ba wani mataki kuma za ku ɗauka. Ba za mu yi wani matsala ba za mu yi peacefully mu je mu gya musu cewa abin da mu na so ne wannan ku yi saboda mun zabe ku ku shiga office ku yi abin da mutane suna so ba abin da su suna so. Za mu ensure cewa in ba su reducing age din ba su rage shekarun matasa ba 2019 ba za mu zabe su ba saboda mu matasa percentage na Najeriya da suna zabe mun fi 50% kashe hamsin so mu ne muna fitowa mu je mu zabe mu ne muna je da mu da our friend abokai mu su yi zabe in ba su yi abin da mu ce musu su yi mana ba za mu zabe su 2019 ba Matasan dai sun lashe takobin zama a gaban majalisar har sai an amsa musu bukatar tasu. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Sale Shehu Ashaka. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. To yanzu kuma karfe ɗaya kenan da minti goma sha shida a nan Washington. Ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Ya kamata a kira wani conference duk wani rajistar. kungiyar arewa ta zo ta haɗa arewa house a zo a ce ga abin da muke so mu yi kowa ya zo ya sa hannu ba wai mutane kungiya guda goma sha uku ko guda goma sha biyar su je zo na arewa house su ce ga abin da suka yi ba yanzu in ba son zuciya ba mutumin da ya fito ya ce yana tara makamai ya tara makamai isassu da zai yaki ƙasar nan ya balle da kansa ko ana so ko ba a so yanzu wannan ba a ce da shi zai tara fitina a ƙasa ba sai mu da muka ce in ya murya tashi koma garinsa tun da ya ce fara yake nima koma garinsa. su shugabannin su wanda kake gani ba wai sun fito suna karyata abin da Nnamdi Kanu yake yi ba amma shugabanninmu na harewa muna son zaman lafiya duk wannan abin bai sa a kalli cewar mutumin arewa ya kyauta ba kullum shi suke zagi suke cewa shi ne kaza ne kaza suna cewa su kashe shi a kone garinsa to ni in zafi za mu ce dole ta ci da nan zama jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadonu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya wai me zai faru a ranar 1 ga watan oktoba wannan shekarar allah ya kai mu wadda ita ce ranar ƙarshen wa'adin da wasu ƙungiyoyin arewacin najeriya suka yanka wa 'yan kabilar ibo na su tattara nasu ya nasu su bar yankin wannan tana cikin tambayoyin da za mu tambayi su shugabannin ƙungiyar coalition da abin ya shafa a shirin yau to amma kafin sannan bari mu ji ra'ayin wasu 'yan arewa game da wannan batu sunana comrade isa abubakar ni ne national president northern youth council of nigeria gaskiya mu ba ma goyon bayan wannan wa'adin da aka ba ma inyamurai a raga allah kasan da muna bukatan junanmu na farko kenan na biyu kuma akwai wani irin kalamun da yake kawo tashin hankali kuma irin wannan kalamun wanda aka ce an ba ma mari nan da wata uku su bar arewa yakan iya kawo tashin hankali wanda ba za ka san karshen irin tashin hankalin da za a samu ba so mu a matsayin mu na shugabannin matasa wanda muka san me muke yi ba ma fatan tashi hankali ila a zona lahiya so mu ba ma goyon bayan wannan maganan wai matasa arewa wai wayansu bangaren matasan arewa sun tashi sun ce ina mai bar arewa wallahi wannan ba magana ba ne suna na sani zangon daura san in aka tura mutum ga bango shi ma sai ya dawo su yara din nan ko samari muna goyon bayan su dan abin da suka faɗa ba da abu ne wanda yake na tashin hankali a halin zaman da muke ciki babu ɗangata gata irin ibo ai dan gata ne a arewa kurin za su zo su miƙe gawa amma kuma su zage mu ba mu da mutunci a wurin su. wurinsu su ya fito ya ce su suna son biyafar ɗin babu wani babba daga cikin gwamnoninsu ko su wadda suka fatse su suka hana su a su tafi ba wani abu suka ce ba ba tashin hankali suka ce ba kanu eh kana son ku fita eh to ku ɗauka ku fita muke muke laifin wannan to madallam rahotanni sun ce a makon da ya gabata an yi taro tsakanin wasu kungiyoyin arewacin najeriya da na 'yan kabilar ibo domin a tattauna batun wa'adin da su 'yan arewacin din suka yanka wa 'yan kabilar na ibo na su bar wannan yankin ran ɗaya ga watan oktoba To yayin da aka ce sun fahimci juna ta fuskoki da dama rahotannin sun ce tattaunawar nan ta cije lokacin da aka zo kan maganar Nnamdi Kanu wanda shine mutumin da ke jagorancin yunkurin ballewar Ibo da kuma kafa kasar Bayafara. To yau ma ci gaban muhawarar da muke ji ana yi tsakanin shugabannin kungiyoyi biyu na arewacin Najeriya din wato Sharif Ashib Nastura na kungiyar 'yan arewa ta Coalition of Northern Groups da kuma Abdulsalam Muhammad na wata kungiyar arewa da ake kira Northern Youth Council of Nigeria za mu taɓa waɗannan batutuwa da dama da wanda za su haɗa da batun tarin dukiyar da aka ce su inyamurai sun mallaka a can arewa da magana adalcin kasuwanci da hakkin zaman ɗan ƙasa a tsakanin su mutanen kudanci da na arewacin najeriya ɗin da dai sauransu to amma bari mu fara daga inda muka tsaya a makon da ya gabata inda ɗaya daga cikin masu muhawara yake takaddama kan maganar wata takarda da aka ce su wanda suka takalo magana ɗin tun farko sun rubuta muƙaddashin shugaban najeriya Yumi Osinbanjo. Bai ansa tambaya na ba fa, bai ansa tambaya na ba, me yasa ba su fito da ba su yi wasikan nan ba, wasu su fito da maganar tare a yanzu da ansa tambaya na barar kajire ne zaman lafiya muke so in mutanen eh, da ke tafiye suna so su tafi dole kuka yi suna so su tafi suna zuwa a cikin wanda ka wanda kuka yi ai kun magana na fahimta na ne me ya ba ku fara da wasiƙan nan ba kuka ce kuka ce wani Kaduna declaration maganar Kaduna declaration din nan zai ke san da cikin wani yanayi to eh, ko da ka ta ai ɗaya da ɗaya ta yadda zamu ji abin da kuke faɗa am Alan Sharif karɓa mishi tambayar da ya ce wai me ya minista ai ina ji um, eh, ina ji um, ina zuwa abdulsalam ai ya gaya maka ya ce ɗaya daga cikin dalilan da suka bayar shine ina ci gaba da sharif ka gaya masa abin da ya faɗa ba dalili ba ne. Abdulsalam ina zuwa bari ya baka ansa da kake nema tukuna ina so mutane su fahimci abin nan da kyau don saboda muhimmancin da ke ga wannan batu da muke eh, so ka bashi lokaci ya ansa malin sharif mu je. Nace da kai Mala Aliyu mutanen nan fa kalmomi suka yi shekara biyu suna faɗa suka zo suka fara tabbatar da ita a aikace a ranar wannan rana da suka ce suna wannan abu na biya suka tauye haƙoƙin mutane yanzu in ba son zuciya ba mutumin da ya fito ya ce yana tara makamai ya tara makamai isassu da zai yaƙi ƙasar nan ya ɓalle da kansa ko ana so ko ba a so kuma sai ya ƙone yankin arewa da ta yankin yarabawa haka fa yaron ya faɗa yanzu wannan ba a ce da shi zai tara fitina a ƙasa ba sai mu da muka ce in ya murya tashi ko koma garinsa tun da ya ce biyafar yake nima koma garinsa alai Sharif na jin babban muhimmin magana da ya kamata mu daddale Alain Sharif shine cewa ina son mutane su gane da kyau da kyau abin da kuke so ya faru ranar saboda cikin wasu daga cikin wasiƙunku na ga wasu eh, daga cikin matakan da kuke cewa a raba dukiya a raba gidaje waye waye da sauran ina so ku gaya mutane me kuke so ya me zai faru na ɗaya ga oktoba eh. mu dai tana ɗaya daga cikin abin da yake ne jigon tattalin arzikin shi mutumin arewa shi ne kasa da Allah ya bashi. Hmm. Ita ƙasa wannan land da muke da ita ce jigon tattalin arzikin mutumin arewa abin da yake takama da shi. Su kuma suka zo suka mamaye mana gurarenmu na musamman na kasuwanci da mu da manyan shaguna na kasuwanci. Shi yasa muka ce su ɗaga mana abin su koma gurinsu. Duk abin da ya shafi wani mutum da yake da wata structure ko ta ƙasa ya gina ta to tara yabban mana kasa in zai iya daukar gidansa ko kamfaninsa ya tabi da shi dauka ya tabi shi. to mun san ba za su iya ba so idan ba su iya tashi ba ranar wannan ɗaya ga watan mi kuki me zai faru ne alai sharif. Mm-hmm. yawwa yawwa. dukkanin sun zama kangwaye sun zama kangwaye kenan ba ba ruwanmu da ba ba sun zama kangwaye kenan dan mu dai ba wani mutum da zai fidda kuɗinsa ya sai wannan dukiya ya sai wannan kadarorin ba mai siye kuma za mu shela arewa cewa lokacin ya zo kada wanda ya cire kuɗi sai wani irin dara su. Amma amma fi sabi Alai Sharif ka san eh, eh, saboda yawa. Ina zuwa bari maka wani bayani. Ci gaba. Lokacin da aka yi sibulo na Najeriya yaƙi ba ta haka ɗin nan. Duk ƙasashen da su duk garuwan arewa inda iba ike da gida ko mota ko wani abin kadararsa ajiye su aka aka ajiye musu abinsu da aka dawo yaƙi ba an ga suka dawo wanda iya wanda ya mutu danginsa sun zo sun karbi gidajensu a kano ba na manta doka aka ce an kafa kano an da kano lo aka rike duk gidajensu inda ake haya aka dinga tara su suka dawo aka mai musu da kuɗaɗensu da gidajensu a arewa kudin aka yi musu wannan tara a najeriya amma duk wannan abin bai sa a kalli cewa mutumin arewa ya kyauta ba kullum shi suke zagi suke cewa shi ne kaza shi ne kaza suna cewa za su kashe shi a kone garin ka. to ni i zafi za mu ce dole ta ci gaba nan zama to eh, abdulsalam eh, ba sa son eh, ina zuwa da sharif um, abdulsalam ɗaya daga cikin magana da um, sharif bai yi ɗazu shine nake so in sake jin ra'ayinka kan shi wato magana cewa baka yawan jin shugabannin na san ɗazu ka cewa ba za a ɗauki mutanen arewa hankalinsu ɗaya da na mutanen kudu ba ni ban yarda da wannan ba ni na ɗauka duk mm. mutanen najeriya mutane ne kuma kowa ɗan najeriya da ɗan najeriya ne in ka fito waje kana ɗan najeriya za a ce ɗan najeriya ne ba ba ɗan wannan da wannan ba ne abin da ke son tambaka shine mm. me yasa yadda aka yi masu sharif cha a arewacin najeriya da shugabanni da gwamnoni da 'yan majalisa da shugaban da kowa da kowa me yasa mm. har yanzu ba a yi wasu in namdi kanu irin wannan cadin a dinga sa ɗazu kana magana cewa an kama shi amma an sake shi akan beli kuma bayan an sake shi kamar yadda kace da mm. kanka ɗaya daga cikin dalilan da mm. sharuɗin da aka gita shine cewa bai isa ya je taron mutane ya tara sai na musu jawabi ba eh. to ba eh. goma ba yanzu dubbai yake wa jawabi to kai a wurin ka ku da kuke son a samu maslaha ga abin nan me yasa baka jin da su shugabannin arewa da su shugabannin kudu ba sa magana da yawa kan abin da su mutanen Nnamdi suke yi kamar da suke kan abin da su shari'a suke yi. Kana ji da gida Malam Aliyu? Na ji. Akwai siyasa cikin abin nan. Sanda su Sharu suka fito suka yi maganan nan. In ka lura akwai wani mutum wanda ya saba da kariya wanda ya saba da yaudara. Wanda in ya ce ma ina kwana ma in ka duba lokaci ma za ka ga an shiga rana. Kana ji? shi ne ya so mu fito don yana da ambition ya ce shi yana son vice president ko yana son shugabancin kasar nan wai a kama su shegun da su abin da ya fito ya faɗa ba wai ya faɗa don yana da kishin arewa ba ya faɗa don yana da wani idin agenda don yana so ya nuna ma mutane shi yana da kishin iyamarai ko yana da kishin nigeria a zuciyar shi amma shi makarici ne kana ji ko eh. a harewa abin da ya sa mutane suka fito kaji mutane suna fafaɗa wai abin da su shehu suka yi bai dace ba wanda mu ma muka ce bai dace ba in su suka ce ba su da wayo suka ce su ba su da hankali suka ce su zama munafunci suke yi da mu mu ma sai mu nuna masu muna zama munafunci da su kaga na da nake faɗa mataki na biyu wanda su shehu suka dauka matakin nan ne ya kamata su dauka su yi wasika su tura ma international organization su tura ma relevant agency su tura ma mataimakin shugaban kasa da national assembly su ce ga abin da matasan arewa suke zo amma kuma ba wai su su je su zona ba ya kamata a kira wani conference ko wani stakeholder meeting duk wani registered kungiyar arewa ta zo ta haɗa arewa house a zo a ce ga abin da muke so mu yi kowa ya zo ya sa hannu ba wai mutane kungiya guda goma sha uku ko guda goma sha biyar ko mutane uku ko mutane biyar su je su zo na arewa house su ce ga abin da suka yi ba. To a gaishe kuma malamai to bari mu tsaya nan sai mun dawo shiri na gaba mu zo mu ci gaba da kawo muku wannan muhara mai kayatarwa da ake yi game da makoman Najeriya kanta. Muna daɗa godiya ga bakin namu Sharif Ashib Nastura da kuma Abdulsalam Muhammad da kuma musamman wakiliyarmu ta Abuja Madina Dauda ta taimaka aka haɗa shirin na aka kawo muku shi. Ga madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sakwata a Washington a huta lafiya. To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. wasu kasashen afirka uku za su gudanar da muhimman zaɓuka a watan agusta mai zuwa waɗanda suka hada da angola da kenya da rwanda kuma duk da cewa kasashen uku na da bambance bambancen su dukkanin zaɓukan uku za su kasance masu jin hankula a rwanda wacce ƙasa ce karama da ba ta da iyaka da teku za a yi zaben shugaban ƙasar ne a makon farko a tsakanin ranakun uku da wata da hudu ga watan agusta kuma ɗan takarar da ya fi farin jini shine shugaba paul kagame wanda ke mulkar kasar tun bayan kisan kare dangin da ya faru a shekarar 1994 a kenya kowa zazzafar karawa za a yi a ranar takwas ga watan na agusta tsakanin shugaba uhuru kenyatta da shugaban yan adawa raila odinga wakilin majalisar ɗinkin duniya kan yunkurin samar da zaman lafiya a rikicin gabas tsakiya ya yi kiran a samar da maslaha cikin gaggawa kan rikicin da ya dabaibaye masallacin al'aqsa wanda yahuda ke kira temple mount da ke birnin kudus yana da matukar muhimmanci a samu mafita kan wannan rikici daga nan zuwa ranar juma'a da ke tafe in ji wakilin majalisar ɗinkin duniya nikola mladenov ya yi wannan furucin ne yayin da yake ganawa da manema labarai bayan wata tattaunawa ta sirri da da mambobin kwamitin tsaro na majalisar to duka duka kuma da wannan muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai da hantsi za ku sake jin mu da wasu shirye-shiryen kafin mu yi sallama muna mika ta'aziyya ga alhaji adamu salu magaji wato a honki na mai ikiya juga da dansa baban gida da sauran dangi bisa rasuwan yayansa alhaji salu magaji wanda allah ya wa rasuwa a jiya litani a yola allah ya ji kansa da rahama mu kuma kyautata namu ƙarshen yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyi sa nan sashen hausa na muryar amurka musamman mahmud lalo da ya taya muka gabatar da shirin da wanda ya shirya ya bada umarni solomon abu da mu na wannan safiya john baba yakubu ke sallama a huta lafiya